ورفعنا فوقكم الطور at-tur da wa'azi كي gargadi gargadi kai za ku yi imani ko za ku mutane sun kasu kashi da dama wajen tinkarar ibadar ramadana kama daga masu rage ayyukansu don kasu jigata wasu ko ke yawaita sadaka ga masu nafila wasu kan tare a masallaci ne don itikafi wasu ko na amfani da taron mutane ne a masallaci don neman taimako wasu kan ce ba su da lafiya wasu kan ce ba su da masara akwai ma masu kukan ana musu barazanar kora daga gidan haya Allah ya samu dace Allah ya tafi gida lafiya ba Allah wani ya yaban saboda rasulullahi annabi Muhammadu Sheikh Nasiru Abdulmuhi yana gabatar da tafsiri ne a unguwar Maitama inda na taras yana jaddada muhimmancin zaka ga yaki da kawar da talauci a Najeriya. A ƙasar nan an ce akwai mutumin da dukiyar da ke da ta akalla yana da tiriliyan, wani yana da biliyan dubu, wani yana da miliyan ɗari tasa. To akalla inda za su ba da zakan nan mu a najeriya ai mu miliyan uku ne da kowa da kowa da musulmin da mama da musulmin ba to inda za a fitar da zakan fi sabilillah a kasa tiriliyan ɗin gida arba'in a ɗau daya mai biliyan dubu a ɗauka. mu gaba ɗaya miliyan 300 nan kana tsammani za a sake samun ma ana wata wahala mazala sa na faɗa wani hadisi ce in kun ga talakawanku na shan wahala to mawadatanku ne da Allah ya ba su ne suka ki bayarwa amma in sun bayar to ba za a yi wahala ba kuma in ba su yi ba a nan gobe a lahira abin ba zai musu kyau ba wannan shi yasa muke jan hankalin waɗanda Allah ya bawa kasu ta ɗaukan dukiya suna ɓoɓɓoyewa in sun ɓoye ma ubangiji ya sani ai yanzu a duniya ma gashi nan ana wani abu shi alat alat ne ko alat da ka zo an sa shi an san kuɗin ka inda yake in ma baka yarda ba EFCC ai sun sani to ya za ka yi in suka danki mutum kuma ka ransa ɓaci zai Allah ya kiyaye in dai mutane suka koma ga Allah ta hanyar ta karkarewa ga ibada da kaucewa karta dara ko ludo da ya fi riba wannan dai a tabaron Sheikh Abdullahi Balalau ne. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba a gofira laho ma kaddama min zambi duk wanda Ramadan ya tsaya ya yayi azumin yi tsayuwan dare za a gafarta mishi duk abin da ya gabata na zunubinsa annabi ya hau kan mimbari ta ranar juma'a ya ce amin amin amin hasu uku sabai suka ce ya rasulallah me kake nufi annabi ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce mini duk mutumin da watan ramadan ya tsaya daga farko har karshe baccinsa kawai yake yi bai tashi ya yi sallah ba ya roƙi Allah ba Allah ya la'ance shi annabi ya ce sai na ce amin a nan abuja da wasu biranen tsakiyar najeriya damuna ta kan kama don haka azumi kan zama cikin sauki don ƙarancin zafin rana nasiru da ma'aikaya muryar amurka daga abuja najeriya